Sales. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri ta daren talata 19 ga watan Janairu. Har yanzu dai ana nan ana ci gaba da shirye-shiryen mika mulki ga sabuwar gwamnati a Amurka gobe Laraba 20 ga watan Janairu. Shugaba Donald Trump zai bar Washington da safiyar gab da bikin rantsar da zababben shugaban kasa Joe Biden don fara rayuwarsa ta bayan shugaban kasa a Florida. Trump zai zama shugaban kasa na hudu a tarihin Amurka da ya kaurace wa bikin rantsar da magajin nasa. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence zai halarci bikin rantsar da Biden, matakin da Biden ya yi maraba da shi. Amma kafin Allah ya kai mu gobe a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gobara ta laƙume kayayyaki na miliyoyin nerori a babbar kasuwar jihar Sokoto a Najeriya. shaidun gani da ido sun ce gobarar ta soma ne daga na'urar rarraba wutar lantarki ta transformer da ke bayan shagunan kasuwar sannan kuma za ku ji cewa a jamhuriyar niger jam'iyyar MPN kishin kasa ta 'yan adawa a ƙarƙashin shugabancin ɗan takarar zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba 2020 Alhaji Ibrahim Yakuba ta ba da sanarwar shigar da kara a kotun tsarin mulkin kasar saboda zargin jam'iyyar pnds da satar kuri'u bayan haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni amma yanzu bar muhammad ya fara mana da labaran duniya jama'a assalamu alaikum a jajibiyar rantsar da su zababben shugaban ƙasar amurka joe biden da kuma zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris za su karrama rayuka dubu ɗari hudu na amurkawa waɗanda suka mutu daga cutar covid-19 tare da wani biki yau talata a washington matar sabon shugaban ƙasa ɗin wato jill biden da mijin mataimakiyar shugaban ƙasar wato doug m su ma za su shiga wannan biki inda za su kunna fitilu hudu masu haske a dandalin lincoln memorial da ke gaban majalisar dokokin amurka inda Biden da Harris za su ɗauki rantsuwar kama aiki a gobe da Laraba. Sauran muhimman wuraren a sassan Amurka daban-daban ciki har da gagarumin ginin nan na Empire State Building da ke New York da kuma ginin Space Needle a birnin Seattle duk za a haskaka su a lokaci guda. 'Yan kwamitin bikin rantsar da Biden sun ce ɗaruruwan garuruwa, kabilu da al'ummomi su ma za su gudanar da irin waɗannan shagulgulan na haɗin kan ƙasa. Biden da Harris sun ɗauki alwashin tabbatar da ganin bayan cutar COVID-19 shine babban abin da za su fi mai da hankali a zaman matakin farko da za su soma ɗauka, wanda kuma ya haɗa da burin yin allurar rigakafin miliyan 100 a kwanaki 100 na farko tare da ba da taimako ga waɗanda suke fama da matsin tattalin arziki na annoba. Yanzu yayin sama da mutane miliyan 12 sun karɓi allurar ta farko a cikin allurar rigakafin biyu a cikin ƙasar. wacce a duk duniya ita ce tafi kowace ƙasa yawan mutanen da suka kamu ko suka mutu daga cutar ta coronavirus. Masu bincike sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a kudancin jihar California, wanda yanzu nan ne yankin da cutar ta fi tsanani a Amurka. Asibitin Sida Sinai, ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin likitoci a Amurka, ta ce tana duba samfura daga marasa lafiya 192 a asibitin los angeles da kuma samfura sama da 4,000 daga ko'ina a cikin kudancin jihar california a tsakanin watannin nuwamba da disamba shekarar da ta wuce an samu sabon nau'in cutar a cikin kashi 36 na sabon nau'in a birnin los angeles da kuma kashi 24 cikin 100 na samfuran daga sauran yankunan birnin Masu binciken sun ce yaduwar ta kasance mai ban mamaki tun lokacin da aka fara gano nau'in cutar na farko a watan Yuli, sannan kuma ba a sake gano wani ba a kudancin jihar California sai a watan Oktoba. Sun ce karuwa waɗanda ke kamuwa da COVID-19 a kudancin jihar California a cikin watanni biyu da suka gabata ya yi daidai da sabon nau'in wanda masu binciken suka kira CAL 20C. jiya litinin da daddare wata girgizar kasa mai karfin maki 6.4 ta afkawa lardin san juan na kasar argentina a cewar rahotannin farko na hukumar kula da yanayin kasa ta amurka girgizar wacce aka ji ta har santiago babban birnin kasar chile kayayyaki sun zube kasa a shaguna ta lalata gine-gine da kuma haifar da fashewar babban hanyar san juan dangane da bidiyon da aka wallafa a shafin twitter an kuma ba da rahotannin katsewar wutar lantarki amma ba a tabbatar da asarar rayuka ba nan take a yau talata gwamnan san juan sajo unak ya buƙaci mutane da su kwantar da hankalinsu yayin da suke tantance tasirin da girgizar ƙasar ta yi wanda ya biyo bayan jerin wata girgizar da ba su da ƙarfi tsarin gargaɗin na tsunami na amurka ya ce girgizar ƙasar da ta faru a tsakiyar yammacin argentina ba ta haifar da barazanar tsunami ba kuma ba a buga wani gargaɗi ba rahotannin farko sun nuna girgizar kasar wacce ta afku a ƙarƙashin ƙasa mai nisan kilomita goma a ƙasan cibiyar da ke kusa da Pochito na Argentina. A yau talata yawancin kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi sama a jajiberin bikin rantsar da Joe Biden a matsayin sabon shugaban ƙasa Amurka. Kasuwar zuba jari ta nikita Tokyo ta yi sama da kashi ɗaya da uku cikin ɗari S&P ASX ta Sydney ta rufe inda ta cira da kashi ɗaya da ɗaya cikin ɗari. Cosby ta Seoul ta yi sama da kashi biyu da dubu shida cikin ɗari, kana T-Sec ta tafi ta rufe inda ta yi sama da kashi ɗaya da dubu bakwai cikin ɗari. A hada-hadar da aka yi da ƙarshen yini, Hansen ta Hong Kong ta cira da kashi ɗaya da dubu takwas cikin ɗari, yayin da Sang ta Mumbai ita ma ta cira da kashi ɗaya da dubu biyu cikin ɗari. gaida Muhammad Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin gobara ta laƙuma kayayyaki na miliyoyin nerori a babbar kasuwar jihar Sokoto a Najeriya. Shaidun gani da ido sun ce gobarar ta soma daga wurin masu bayar da kayan roba da misalin karfe shida na safiyar yau talata amma ta bazu zuwa wasu sassa na kasuwar. wakilin murya amurka daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da karin bayani gobarar da ta soma daga wurin masu sayar da kayan roba da misalin karfe shida na safiyar talata kuma ta bazu zuwa wasu sassa da ke cikin kasuwar shaidun gani da ido sun ce gobarar ta tashi ne sanadiyar bugawar wata na'urar rarraba wutar lantarki wato transformer wadda ke bayan shagunan da ke cikin kasuwar mutane dai da dama sun tabka asara sunana alhaji nuna plastic abinda zan ce babu abinda zan ce sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu Allah ya kawo mana shi kuma muna roƙon Allah ya mai da mu da abin da ya zama alheri sunana almustafa umar sokoto sola abin da zamu ce sai dai taimakon Allah ubangiji Allah mai sadda alkhairi abin da zan ce akan wannan gobara hasara ce Allah ya riga ya kawo mana an yi hasara sosai cikin kayan mu kashi 30 ba mu kwashi rabin kashi ba Jami'an kashe gobara sun yi aiki tukuru domin dakile yaduwar gobarar amma dai a daidai lokacin hada wannan rahoto da misalin karfe hudu na yamma wutar tana ci balbalbal. gwamna aminu waziri tambol ya je wurin da ake gobarar domin ya ga yadda lamarin yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a matsayinmu na musulmi mun bar mun mai da komi ga allah kuma gwamnati na ta iyakacin ta na ganin cewa an kai karshen wannan an shawo karshen wannan kan haka gwamnati ta kawo kwamiti karkashin jagorancin mai girma mataimakin gwamna wannan shine kwamitin da zai zo ya duba a na farko dai a tabbatar da cewa an kai karshen wannan allah ya yarda na biyu a fito da hanyoyin da za a taimaka ma waɗanda suka a tantance waɗanda suka yi hasara kuma a fito da hanyoyin da za a taimaka musu wanda gwamnati insha Allah za ta jagoranta ga cewa an taimaka ma waɗanda suka yi hasara a cikin wani al'amari wanda gaskiya ba mu ji daɗin shi ba amma abinda Allah ya kawo ba abin da za iya yi sai dai kamar da al'amarin gare shi. Wannan dai ba ita ce karo na farko ba da babbar kasuwar Sokoto ta samu gobara domin a shekara ta 2006 an samu tashin gobara wanda ta laƙume dukkanin kasuwar bayan da aka gyara ta a shekara ta 2010 ma an samu tashin gobara sai dai ba ta yi barna ba kamar ta farkon. Ko a mako biyu da suka gabata an samu tashin gobara a kasuwar karamar hukumar mulkin kwari a jihar Sokoto wadda ta hallaka dabbobi masu tarin yawa da kuma ababen hawan al'umma. masu ruwa da tsaki ga harkar kashe gobara dai sun daɗe suna neman hukumomi su bayar da kulawa ga aikinsu ta hanyar magance kalubalen da suke fuskanta ga aiki kamar yadda jami'an kula da jihohin sokoto kebe da zamfara na hukumar kashe gobara bello zaga ya bayyana gwamnatocin sokoto kebe zamfara a su taimaka ma yin kashe gobara za ka isko gaskiya za a koyi wasu abubuwan da ya kamata a ce suna da kuma babu a yanzu muna dan samu matsaloli kamar wajen ɗiban ruwa da kuma mutane cikin gari idan sun ji tsarin ɗin ba su jayewa. bayar da kulawa ga inganta ayyukan hukumomin kashe gobara zai iya taimaka musu wajen tunkara matsalar gobara cikin hanzari abinda kan iya taimakawa wajen hana yaduwarta balle a yi hasara mai yawa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida muhammad nasir to a jamhuriyar nijar jam'iyyar npn kishin kasa ta 'yan adawa karkashin shugabancin dan takarar zaben shugaban kasa. na ranar 27 ga watan Disamba 2020 Alhaji Ibrahim Yakuba ta ba da sanarwar shigar da kara a kotun tsarin mulkin ƙasa saboda zargin jam'iyyar PNDS da satar ƙuri'u a zaɓuɓɓukan da suka gabata. Amma jam'iyya mai mulki ta ce wannan zargin ba shi da tushe. Daga yamai ga wakilin murya Amurka Sulaimu Muminu Barma ɗauke da ƙarin bayani. Wannan shine karan farko da jam'iyyar ta tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba ke bayyana matsayinta a dangane da yadda take kallon sakamakon zaɓuɓɓukan da suka gudana a watan Disamban da ya gabata. duk da yake tana zargin an tafka maguɗi a wannan fafatawa jam'iyyar ta mpn kishin kasa ta nuna gamsuwa da abin da shugabanta ya kira ci gaba a bisa la'akari da yawan kur'un da ta samu a zaben shugaban kasa da yawan kujerun wakilcin da ta samu a majalisun kananan hukumomi da na majalisar dokokin kasa a yau da shekara hudu da aka yi ƙananan hukumomi ba mu da ko guda amma yanzu sun kai kusan ɗari da saba'in da tara wanda aka zaɓa da sunan 'yan fayyar kishin ƙasa shi gaban da muka samu a zaɓen 'yan majalisa mutane sun ƙaru wajen dubu talatin da hudu suka ƙaru ga wanda suka mana zaɓe a zaɓen shugaban ƙasa mutane wanda suka ƙaru gare mu a cikin wanda suka yi zaɓe su ne yadda sai ta gai dubu ɗari biyu da hamsin da bakwai ya zama mana ƙarin na mutum dubu hamsin da biyar wanda suka zo suka karu ga yadda muka samu a shekaru da suka huce zabenmu na farko. Jam'iyyar ta MPN ta ce ta shigar da kara a gaban kotun tsarin mulki da nufin kalubalantar jam'iyya mai mulki saboda zarginta da hannu a haramtattun abubuwan da ta ce sun wakana a yayin waɗannan zaɓuɓɓuka. Muna fatan a ce kurkonsular ta mai da wanga zaɓe namu cikin darajar shi. wasu garuruwa inda aka ce mutum kashi ɗari zuwa bisa ɗari sun je zaɓe mun san mu duka ba gaskiya ba ne kowa ya san an saye takardu ne ko izinin wasu jam'iyoyi da ke cikin karkara wannan aka ba wasu mutane 'yan gungaye kaɗan suka je ƙarƙashin icce suka rubuta abin da suka ga dama inda ake zuwa a ba wani kuri'a dubu ɗari kai kuma a rubuta maka guda ko biyu wani bi ma ba a rubuta maka ko guda ana mancewa da cewa to bar mu yi hankali ai suna da delege ko da dai ba su da kowa wata ila delegens ya musu vote. Sai dai jam'iyyar ta PNDS a ta bakin wani jigonta Adamu Manzo na kallon wannan korafi tamkar abin da 'yan magana ke kira tabarmar kunya. Ka san shi zaɓe kaman kokowa ce shi rago in aka kada shi kullum sai ya ce an zalunce shi sai ya ce an mushi harya ko ko ya ce an mushi doge kenan wannan kuwa ce ta wanda ya sha kayi su kenan suna yi mun tabbata da wannan kara da suka kai ba wani tasiri da za ta yi babu wani sabon sauyi da za ta kawo a cikin sakamakon zaɓe da aka bada insha Allah. a nan gaba kaɗan ne cikin watan na janairu kotun tsarin mulkin ƙasa za ta bayyana sakamakon dindindin na zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga watan disamba yayin da a ranar 29 ga watan na janairu ake soma yakin zaɓe a zagaye na biyu na fafatawar da za ta haɗa bazin muhammad na jam'iyyar jam'iyya mai mulki da Muhammad Usman na kawancen kafin 'yan na 'yan adawa a ranar 21 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mumuni Barma, masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto na musamman akan yadda aka horar da wasu makafi 150 a jihohin Kaduna, Katsina, Kogi, Neja da kuma birnin tarayya na Abuja. Kimanin makafi dubu ɗari da hamsin ne suka samu wani horo na musamman a akan yadda ake rubutun zamani da kuma karatun alkur'ani a wani mataki na yadda za su samu saukin tafiyar da rayuwarsu cikin sauƙi. Waɗannan makafi dai da suka fito daga jihohin Kaduna, Katsina, Kogi, Niger da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja, gidauniyar Atta'awun da ke Mina da kuma wata gidauniyar mai suna Adebawu Hamza da ke jihar Oyo su ne suka ɗauki nauyin basu wannan horo. Manufar ba da wannan horo dai shine taimakawa waɗannan bayan Allah wajen kauce ma shiga yawon barace-barace da kuma ilmantar da su akan abin da ya shafi lahirarsu. Dr. Bashir Yankuzo daga jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar najeriya da ke mina shine shugaban gidauniyar ta atta'awun mai cibiya a mina ga abin da yake cewa akan dalilin su na daukar wannan mataki masu mutu da jayayya da gardama da taka da juna kowa ya yi wannan abin da ya faɗa kuma abuna a cewa da fara a ta ba mu labari yadda aka yi haka ta zo da wannan zarafi mace ce mai zuciya na maza wanda kafin da ta yi ya kai ta da ganin cewa da bukatar kai wannan zaman da ta yi har zuwa south africa da ta yi ta ga yadda su south africa da su riba su suka shi biyu bisa ɗari ba amma suna da makaranta a rarra da karantar da makaranta muna a najeriya ta ce abin da ake karantarwa bayan kaji sai dai ka za ana karantar da su littafin bayan shi ka aka da shi da ba babu ƙwarari kokarin ta ne da sauran su hakan da ta fara samu wani ina ganin shi kan jin da je tare da muke da su da dare da sauran su mun ji ta abubuwa masu sa mutum da kuka yadda mun su kullum na baya Shugaban kungiyar makafi a Najeriya, Dahiru Gambo Rafin Daɗi Katsina, ya ce babu shakka sun yi maraba da samun wannan horo, amma kuma ya nuna buƙatar ganin hukumomi a Najeriya sun mai da hankali wajen samar da kayan biyan bukatun yau da kullum ga masu bukata ta musamman. Alhamdulillah da yake dai abin kowa da yadda yake fahimta shi in za a yadda mu faɗi ta fahimta ni tunani na fi mutane masu irin wannan lalurar ba su ne suke kashe zuciyarsu ba a'a al'umman da suka samu kansu cikinsu ne ke kashe musu zuciya saboda kamar yadda ka san kowa in aka haife shi zai zo duniya za a haife shi zuciyar shi na da rai tun daga shi sun an ce mutuwa kaga kenan da tana da rai mutuwa ta so inda ake haihuwar zuciyar kowa da rai haka su ma ake haihuwar su waɗanda suke da wannan laluran ko kuma sanda za su samu laluran zuciyar sa su tana da rai amma yanayin halayya da mutane suke nunawa ga mutanen wasu ma abin ban takaici tun daga iyaye za a ga da mutum ya samu wannan laluran iyayen za su watsar da shi ba za su kula da shi ba yana gida kila idan an ma yan uwan shi dinki na kayan da ya kai naira dubu sai a ce to shi a sai mai na ɗari biyu ma to daga taimako ma gani suke ma ba dole ba ne duk da yana ɗansu haka kuma al'umman da ake ciki kullum zaka ji cewa ga wani mai kuɗi zai ya hiddo design zai rika ba da scholarship ma'ana tallafin karatu amma ba zai yi tunanin cewa ba akwai masu lalurar gani fa cikin mu ya kamata su ma in ware masu su cikin wannan gudunmuwai zaka zo ka gina makaranta ko ta kuɗi ko gwamnati ta gina makaranta ba tunanin a yi tanajin yaya in wanda bai gani ya zo to ta ya za a yi a koya mishi ba wannan tanadin za a zo a gina asibitoci komai na rayuwar dan adam da za a zo a yi za a ga cewa tunani bai ba da cewa to ya kamata a yi tanaji ga irin waɗannan mutanen so daga inda ko aka samu irin wannan halin to dole su kuma mutanen za su ga cewa to tunda mutanen nan ba za su yi da mu ba so dan mi ba za mu hita lissayin ba mu ma mu kama wata hanya so shi yasa shi yasa ake samun duk irin wa'annan matsalolin so saboda haka muna kira ga mutanen da suke da wannan lalura waɗanda ma ake gan cewa kila zuciyar ta su ta mutu da su canza shawara su rungumi musamman hanyar ilimi saboda wannan zamanin zamani ne na ilimi idan da iliminka so babu abin da zai gagare ka muna da masu laluran nan waɗanda ba su yi wasa da ilimi ba yau wasu profesoshi ne wasu manyan 'yan kasuwa ne wasu jami'an gwamnati ne a matakai daban-daban to kai ma da ke da ke saurare na da kuna da wannan lalurai in za ku canza tunaninku ku dage ku nemi ilimi so kuma duk irin wannan matsayin za ku kai shi saboda wannan lokacin yanzu da muke ciki fa ilimi duk wanda ka ji da ilimi yake ku alhamdulillah harkan taimaka mutane masu bukata ta musamman nauyi ne wanda ya shahini da kai da ke da da ku da kowa saboda kamar yadda na sha faɗa in aka tambaye ni in yi bayani irin wannan wallahi yi ma mutane masu bukata tanadi wallahi yi ma kai tanadi ne saboda ainihi ba mai tabbas wacewa har ya mutu zai mutu yana gani saboda ba dai kuɗi ka biya Allah ba bare ya ɗauki abu ne ka ce kuɗin ka basu kare ba su saboda haka yin wannan tanadin shi zai sa ko da kaddara za ta sa mutum ya shiga ya samu kanshi cikin ɗaya daga cikin masu wannan lalurai ko wani ɗanai ko ɗiyar shi ko ɗan uwan shi ko matar shi ko wani wanda yake kauna so ba zai wahala ba su ma dai wasu daga cikin waɗanda suka samu wannan horo ga abin da suke cewa sunana ismail bilyaminu daga jihar kaduna wannan gaskiya dama ce mai matukar amfani tunda zan ce wannan shine dama na farko da aka fara bamu a arewacin najeriya wanda ya bamu dama mu zo mu koyi karatu na ƙur'ani wanda ake koyo ta hanyar shafawa na rubutun marasa gani wato braille wannan muna matukar farin ciki da wannan dama da aka bamu don koyon karatun alkur'ani ta hanyar karatun masu lalurar ido. sunana Usman Ahmad. Ah, assalamu alaikum gaskiya ina matukar farin ciki a wannan rana da halartar da samun damar halartar wannan taro da ita wannan cibiya ta ta'awun ta shirya mana ah, horo akan yadda za mu karanta ƙur'ani mai girma ta tsari na karatun birar wanda za mu rika tabawa kamar yadda mai gani zai kalla mu shafa mu rika karantawa gaskiya ina matukar farin ciki saboda dama kusan wannan shine babban kalubalen da muke fama da shi mu marasa gani musamman a nan arewacin Najeriya magana ta karatun Qur'ani sai dai mu ta hadda hadda kuma zaka ga tana cike da kurakurai tunda ba gani kake ba ba hukunce hukuncen kake dubawa ba sunana Suleiman Muhammad eh daga nan cikin garin menabosu na can caga can caga Bosso local government Ah, alhamdulillah kasira wannan dama abin da ce in ba mu gode ma Allah ba wayannan bayan Allah da suka taimaka suka wannan abu sai dai mu ce Allah ya saka musu da alheri dan mun ji Gwamnatin jihar Niger dai ta mika godiya ta musamman tare da yabawa waɗannan gidauniyoyi akan wannan jin ƙaida suka nuna wa makafin in ji mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harakar masu bukata ta musamman Malam Abrahaman Awal wanda shi ma makahon ne. ba za su iya sadar da sakon da muke da shi na godiya akan abin da suka yi din nan ba saboda kuwa wanda ya baka ilimin wanda ya taimake ka samu ilimin Qur'ani ya taimake ka samu lahira wannan taimakekeniyan da muke yi a duniya a majuna na samun duniya hama muke majuna hasada kun ga wancan bai shafi wannan ba allah ya saka masu da alkhairi eh, gaskiya neman dogaro da kai shine zai raya ilimi saboda idan mutum bai nema dogaro da kai ba ko kana da ilimi ga gaskiya ma sai ka take ta kaga mutane su nema dogaro da kai kuma allah bai hana mana ba don makance sai dai mutane su nema don alkur'ani an ce wasu ala zikira in kuntun la ta'lamun hausawa dai sun ce na ƙasa ba kasawa ba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To ma'adalla an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari. na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasanninmu na ranar yau da shanguyar Nijar da ke halartar wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka na 'yan wasa da ke buga a cikin gida kuma a nahiyar Afirka da ake ce shan shampiyona da Afirka de Nation da ke wakana a wannan shekarar kasar Kamaru. Janguriyar Nijar da a karanta na farko ta gitta ne da ita da kasar Libya inda kungiyoyin biyu suka tashi banza da banza a wannan rukuni RDC Congo ta lalabe Congo Brazzaville da ci da nema. A rukunin na jamhuriyar nijar rdc congo ce ke kan gaba da maki uku bayan nasarar da ta samu akan takwarata ta congo brazzaville nijar da kasar libya suna matsayi na biyu yayin da congo brazzaville din ke kutal yanzu haka dai ana ci gaba da waɗannan wasannin a kasar ta kamaru duka dai a bayanin na kwallon kafa kusan cewa dan wasan nan dan kasa argentina tauraruwar kungiyar kwallon kafa ta kasar spain na cewa da lionel messi wanda aka fidda shi daga wasa a lokacin da ake karawa a super cup ta kasar spain kwanaki biyu da suka gabata yayin da kungiyarsa ke karin batal da athletic bilbao wadda ta yi nasara ci uku da biyu gaban barsa din a wasan da suka yi to hukumar kwallon kafa ta kasar spain ta dakatar da lionel messi a tsawon wasanni guda biyu a nan gaba abinda ke kasancewa shine karo na farko da aka bashi jan kwali cewa da lionel messi a wani wasa wasannin kwallon kafa na duniya shi dai lionel messi ya buga wasanni 753 na kwallon kafa kuma daga cikinsu ba a taba bashi jan kwali ba an dai bashi jan kwalin ne bayan ya kwaɗe baske azie villa libra da mari a minti na 120 na karawar kungiyoyin guda biyu a super cup na kasar spain abin da ya sa alkali ya barka masa jan kwalin shi ko tsohon kocin arsenal arsene wenger ya nuna farin cikinsa bayan da kan samu labarin cewa Mesut Ozil dan kasar Jamus da ke buga makulab din Arsenal na kasar Ingila da shekaru 32 da haihuwa ya samu ficewa daga birnin London inda yake buga makulab din na Arsenal domin komawa a Istanbul inda ya rattaba hannu har zuwa shekara 2023 wannan ko ganin cewa ya share watanni da dama bai samu damar buga kwallon kafa ba sanadiyar mai da shi gefe da Mikel Arteta mai horar da kungiyar kwallon kafa na arsenal yayi arsene wenger din ya ce yana tunanin dan wasar zai sake farfadowa da guzari da kuma nuna ma duniya cewa yana iya ya farfado duk da irin matsanancin halin da ya shiga watanni da dama da suka gabata kasar faransa ta yi nasarar kai ga zagaye na gaba na wasannin kwallon hannu na duniya wasannin handball da ke wakana kasar egypt ko misira bayan da ta yi nasara 25 da 24 gabar kasar switzerland a ranar litinin da ta gabata a kasar ta faransa ta yi nasarar wasanta na farko ne gaban kasar norway ko kuma norvege wadda ta shammace ta a wasar share fage na rukunin su da kungiyoyin biyu suka yi kasar faransa dai tana ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke tunanin kan labari a wannan wasanni na duniya na kwallon hannu da ke wakana yanzu haka kasar misira ko egypt haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. kuma muka zo ga labarai a takaice. a jajibiyar rantsar da su zababben shugaban kasar amurka joe biden da kuma zababbiyar makemakiyar shugaban kasa kamala harris za su karrama rayuka dubu ɗari hudu na amurkawa waɗanda suka mutu daga cutar covid-19 tare da wani biki yau talata a washington matar sabon shugaban ƙasa ɗin wato jill biden da mijin mataimakiyar shugaban ƙasar wato doug m hub su ma za su shiga wannan biki inda za su kunna fitilu ɗari hudu masu haske a dandalin lincoln memorial da ke gaban majalisar dokokin amurka inda biden da harris za su ɗauki rantsuwar kama aiki a gobe laraba Masu bincike sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar corona virus a kudancin jihar California, wanda yanzu nan ne yankin da cutar ta fi tsanani a Amurka. Asibitin Sida Sinai, daya daga cikin manyan cibiyoyin likitoci a Amurka, ta ce tana duba samfura daga marasa lafiya 192 a asibitin Los Angeles da kuma samfura sama da dubu hudu daga ko'ina a cikin kudancin jihar California a tsakanin watannin Nuwamba da Disamba shekarar da ta wuce. A jiya Litinin da daddare wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta afkawa lardin San Juan na ƙasar Argentina a cewar rahotannin farko na hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka. Girgizar wacce aka ji ta har Santiago babban birnin ƙasar Chile kayayyaki sun zube ƙasa a shaguna ta lalata gine-gine da kuma haifar da fashewar babban hanyar San Juan dangane da bidiyon da aka wallafa a shafin Twitter. An kuma ba da rahotannin katsewar wutar lantarki amma ba a tabbatar da asarar rayuka ba nan take a yau talata yawancin kasuwannin hannayen jarin yankin asiya sun yi sama a jajiberin bikin rantsar da joe biden a matsayin sabon shugaban ƙasa amurka kasuwar zuba jari ta nikita tokyo ta yi sama da kashi 1.3 cikin 100 S&P ASX ta Sydney ta rufe inda ta cira da kashi da 1.1 cikin 100 Cosby ta Seoul ta yi sama da kashi biyu da shida cikin ɗari, kana T-Sec ta taifi ta rufe inda ta yi sama da kashi ɗaya da bakwai cikin ɗari. To masu sauraro da haka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya ce ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu yanzu ne ce taku BTS Yaro nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya ma salamu.